Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآلي اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآلي الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga dai jirin abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba ba na kuma sai mu shiga taskamu ta sauran shirye-shirye inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau bayan su kuma muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma sai mu gabatar muku da shiri na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa sai mu gabatar da shirin nan na afirka a yau wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke dauke da su idan har da sauran lokaci za mu duba wasu daga cikin kanun labarai sai mu yi ban kwana duku ku da fatan za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen sani har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanan labaran 'yan adawa a isra'ila sun yi nasarar kafa kawance domin kawo ƙarshen mulkin benjamin netanyahu shugaban tawagar iran na tattaunawar biyanna ya ce mai yiwa tattaunawar da ke tafe da zamo ta ƙarshe kotun hukunta mai laifuka ta duniya ta buƙaci sudan ta mika mutanen da ake zargi da laifukan yaƙi a yankin darfur Tun suka cikakkun labaran jagoran adawa a isra'ila yar lapid ya bayyana samun nasarar kulla kawancen jam'iyyun siyasar da kan iya bashi damar kafa sabuwar gwamnatin da za ta maye gurbin da firaminista benjamin netanyahu daga karagar mulki da zarar majalisar dokoki ta tabbatar da adadin yawan 'yan majalisun da suka goyi bayan wannan sabon kawancen matakin zai kawo ƙarshen mulkin shekaru sha biyu na firaminista netanyahu wanda ke fuskantar zargin albun da hana da cin hanci da kuma karbar rashawa a ƙarƙashin wannan sabon ƙawancen naftali bennett mai shekaru 49 zai zama firaminista na farko a yarjejeniyar da za a dinga musayar mukamin yayin da da zai karbi kujerar bayan shekaru biyu ana sa ran nan da mako guda majalisar dokokin isra'ilar ta kada ƙuri'ar amincewa da sabon ƙawancen abinda zai bata damar karɓar mulki Netanyahu dai ya bayyana kawancan a matsayin mai hadari ga zaman lafiyar Isra'ilar. Shugaban tawagar Iran a tattaunawar Vienna kana karamin ministan harkokin wajen kasar Sayyid Abbas Arrakci ya bayyana cewa mai yiwa zagayen tattaunawar da ke tafe kan farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar Iran ya zamo na ƙarshe bayan shafe kusan kwanaki goma na aiki tukuru mun zo wata gaba inda dukkan tawagogin bangarorin suka bayyana cewa za su sake komawa gida domin shawarwari sai dai ya kara da cewa da dama daga cikin tawagogin na fatan zagaye mai zuwa ya zamo na karshe amma kamar yadda na faɗa ina tsammanin muna nesa da gabar cimma matsaya kafin hakan dai ɓangarori da dama a tattaunawar sun bayyana cewa an samu muhimmin ci gaba a shawarwarin da ake yi ko da yake akwai sauran wasu batutuwa da suka shafi ɗage takunkumin da ba a kai ga warware su ba ƙasar china ta bakin jakaranta a majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa janyewar da amurka ta yi daga yarjejeniyar da kuma matsin lambar ta haga iran su ne tushen kalubalen da yarjejeniyar ke fuskanta shugaba hassan ruhani na iran ya aikewa da takwararsa na senegal maki sal sakon taya murna yayin da kasashen biyu suka cika shekaru hamsin cif na alakar diplomasiya a tsakaninsu ruhani ya kuma buƙaci ƙarfafa alaƙa a tsakanin ƙasashen biyu musulmi a dukkan fagage sakon na shugaba ruhani ya ce a tsawon rabin karni na dangantaka sun cimma ababe da dama ta fuskar addini da al'adu sannan sun samar da babban ci gaba wajen faɗaɗa dangantaka a tsakaninsu cikin mutunci da girmama juna ya kuma ce kasashen biyu za su iya yin aiki a tare ta ɓangarorin da suka shafi kimiyya al'adu fasaha da kuma jami'o'i to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kasar habasha ta sake watsi da takunkuman amurka tana mai danganta takunkuman da shishigi a harkokin cikin gidanta amurka ta kaba wa mahukuntan addis ababa takunkumi ne kan abin da ta kira da take hakkin ɗan adam a yankin tigray sai dai a daidai lokacin da al'amura a yankin na tigray ke ƙara taɓarɓarewa gwamnatin habashar na mai cewa ita ce yaunin daidaita al'amura a yankin yarataya a wuyanta har yanzu dai takardama na kara kamari tsakanin amurka da kuma ƙasar ta habasha amurka dai ta kakaba wa gwamnatin habasha takunkumi ne bayan barkewar rikici a yankin na tigray yau sama da watanni bakwai da suka gabata ta ƙi amince sanya hannu na duk wasu ƙasashen waje a rikicin yankin inda ta ce abin da take bukata shine kawai a taimaka mata da yadda za ta tunkari lamarin a cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar dina mufti wasu alkaluma da shirin samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya ya fitar suna cewa mutane miliyan biyar da ɗigo biyu ne kwatankwacin kashi ɗaya cikin ɗari na al'ummar tigray ke buƙatar tallafin abinci na gaggawa babbar mai shigar da ƙara ta kotun hukunta mai laifuka ta duniya fatu ben suda ta buƙaci gwamnatin sudan da ta miƙa mata mutanen da ake zargi da aikata laifukan yaƙi a yankin darfur bensuda ta bayyana bukatar hakan ne a taron manema labarai da aka gudanar a khartoum babban birnin kasar ta sudan bayan kammala ziyarar aikin ta a darfur tawagar masu bincike ta kotun icc za su sake zuwa sudan a nan gaba domin karbar ƙarin hujjoji bensuda ta bukaci mutanen da lamarin ya shafa da su tattauna kana su ba da haɗin kai ga masu binciken na icc yayin da suka je ƙasar ta sudan inda ta ba da tabbacin bayar da cikakkiyar kariya ga masu bayar da shaida a gaban kotun a tsakanin shekarun 2007 2010 2012 icc ta gabatar da takardun sammaci ga tsohon shugaban kasar ta sudan umar asan albashir da tsohon ministan tsaron kasar abdulrahman muhammad hussein da tsohon ministan cikin gidan kasar ahmed muhammad harun da sauran jami'an gwamnati 21 waɗanda ake zargi da hannu wajen aikata kisan kare dangi da ta hakkin bil'adama game da aikata laifukan yaƙi a yankin darfur na ƙasar ta sudan to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to a gashi da hassan barka ɗauke da labaran duniya yanzu sai sauran sharshen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau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 ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya sun kaɗa ƙararrawar haɗarin fuskantar wuce gona da iri daga mahukuntan ƙasar ƙarƙashin dokar da mahukuntan saudiya suka jaddada gudanar da ita domin magance abin da suka kira tafka laifuka ta hanyar kafofin sadarwa inda masu kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar suke ganin manufar jaddada yin aiki da dokar ita ce yin dirar mikiya kan kafofin sadarwa domin daƙile duk wani ra'ayi da ya hannu riga da na gwamnati tare da hukunta masu furta ra'ayi ko mahanga da ta saba na mahukuntan kasar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya sun bayyana cewa mahukuntan kasar sun jaddada yin aiki da dokar ce ta magance laifuka ta hanyar kafofin sadarwa saboda hana haƙƙin furta albarkacin baki da nufin ƙarfafa tsarin kama karyar mahukuntan kasar inda dokar hukunta laifi ta hanyar kafafen sadarwa za ta zame hanyar da yarima mai jiran gadon saudiya muhammad bin salman zai yi amfani da ita cikin sauki wajen murkushe duk wani mai ɗauke da ra'ayi ko mahanga da ta yi hannun riga da tasa a kafar sadarwa ganin yadda aka samu yawaitar masu bayyana ra'ayoyi da mahangarsu ta hanyar kafar sadarwa a kasar. musamman totar da snapchat mahukuntan saudiya mahukuntan saudiya suka shiga cikin damuwa da neman hanyar dakile furta albarkacin baki a kasar da nufin katangi al'umma daga haƙƙinsu na tofa albarkacin baki musamman ganin yadda ake samun yawaitar masu sukar manufofin gwamnati da ba ta kan hanya da tona asirin irin cin zarafi da laifukan da ake tafkawa kan al'ummar kasar a cewar masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya manufar mahukuntan kasar na jaddada yin aiki da dokar ita ce ɗaukar matakin hana tofa albarkacin baki da sunan hana sukar tsarin ƙasa ta hanyar kafar sadarwa wacce a ƙarƙashin dokar aka fayyace cin tarar duk wanda ake zargi da saba mata na tsaban kuɗi riyad miliyan uku da ɗaurin tsawon shekaru uku cur a gidan kurkuku wannan doka za ta wurga masu amfani da kafar sadarwa ta zamani cikin kangin musgunawar mahukuntan kasar ta hanyar gudanar da fassarar ayar doka daidai da manufar mahukunta a gaban shari'a kamar yadda a ƙarƙashin ayar doka ta bakwai aka fayyace cewa duk wanda aka samu da laifin samar da tashar ƙungiyar ta'addanci a shafin sadarwa ta yanar gizo wato intanet zai fuskanci tarar kuɗi riyad miliyan biyar da ɗaurin shekaru goma a gidan kurkuku tuni dama mahukuntan saudiya suka kama ɗaruruwan masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da masu bayyana mahangarsu kan harkokin tafiyar da ƙasar da kuma masu ɗauke da ra'ayi da ya saba irin na mahukuntan ƙasar a shafukan sadarwa ta totar lamarin da a fili yake matsayin hana 'yancin bayyana ra'ayi ko furta albarkacin baki al'amura ne da suka saba dokoki da yarjeniyoyin ƙasa da ƙasa kuma suke cikin jerin hana ɗan adam haƙƙinsa a fagen rayuwa ƙungiyar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch a 'yan kwanakin da suka gabata ta bayyana tsananin damuwarta kan yadda ake ci gaba da ɗaukan matakan murƙushe mutane musamman masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a saudiya duk kuwa da matakin da mahukuntan ƙasar suka ɗauka a baya-bayan nan na sakin fursunoni masu yawa daga gidajen kurkuku amma a ɓangare guda ana ci gaba da zartar da hukunce-hukunce masu tsanani kan 'yan adawa da hana musu haƙƙin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje da musgun musguna musu da azabtar da su a rahoton da kungiyar ta human rights watch ta fitar ta fayyace cewar mahukuntan saudiya suna ci gaba da daukan matakan murkushe 'yan adawa da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da masu sukar manufofinsu duk da matakin baya-bayan nan na sakin wasu fitattun masu rajin kare haƙƙin ɗan adam a cikin watan afrilun wannan shekara ta 2021 kamar yadda rahoton kungiyar ta human rights watch ya ambaci cewa a cikin watannin maris da afrilu na wannan shekara shekara an zartar da hukuncin ɗauri a gidan kurkuku na tsawon lokaci kan wasu masu rajin kare haƙƙin ɗan adam su uku saboda zargin kasancewarsu 'yan adawa da bayyana ra'ayinsu da ya yi hannun riga da manufofin mahukuntan ƙasar ta hanyar lumana lamarin da ke fayyace cewar ana ci gaba da ɗaukan matakan tursasawa da cin zarafin ɗan adam a ƙasar a cikin watannin baya-baya ne mahukuntan saudiya suka saki fursunonin siyasa da fitattun masu kare haƙƙin ɗan adam daga gidajen kurkukun ƙasar. ciki har da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam masu ɗauke da takardun 'yan ƙasa biyu saudiya da wasu ƙasashe da suke ƙawayenta ko da yake wannan lamari ya gudana ne a ƙarƙashin yanayi da ake ci gaba da hana duk wani matakin gudanar da harkokin masu fafutukar tofa albarkacin baki da bayyana ra'ayoyinsu ko ci gaba da kare haƙƙin dan adam sakamakon haka masu fashin baki suke bayyana cewar ƙasar saudiya ba za ta taɓa gyara matsayinta a fuskar duniya ba matukar ta ci gaba da gudanar da siyasar murkushe masu sukar manufofinta da tsare su a gidajen kurkuku ko azabtar da su domin furta laifukan da ba su aikata ba ko kuma tilasta musu gudun hijira zuwa wata ƙasa ta daban a duniya har ila yau ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana cewa matakan wuce gona da irin mahukuntan saudiya ba su taƙai takaita da cikin gidan kasar ba inda kungiyar ta wallafa rahoto kan yadda mahukuntan saudiya suke jagorantar kawancen rundunar haɗin gwiwa ta wasu ƙasashen larabawa da na afirka wajen ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan ƙasar yemen inda rahoton ƙungiyar ke tabbatar da cewar rundunar haɗin gwiwar tana kashe fararen hula a ƙasar yemen musamman ta hanyar ƙaddamar da hare-hare da jiragen saman yaƙi kan yankunan ƙasar, tare da rusa cibiyoyin lafiya da duk wani abu mai amfani kamar yadda kungiyar kungiyar ta human rights watch ta sha yin suka kan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya dangane da shirinsa kan yadda rundunar kawancen saudiya suke cin zarafin ɗan adam a ƙasar yemen hakanan yana daga cikin zargin da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi kan mahukuntan saudiya dangane da yakin da ta ɗaura kan ƙasar yemen kaddamar da hare-hare da bama-bamai masu 'ya'ya da suke watsuwa waɗanda aka hana amfani da su a dokokin ƙasa da ƙasa algudan wutan da take yi a yankin ali amar da ke lardin sa'ada na kasar yemen inda waɗannan bamabamai suke matsayin hatsari na tsawon lokaci ga rayuwar al'ummar yankin kamar yadda ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta bayyana cewa a binciken da ta gudanar ta hanyar tauraron ɗan adam bamabamai masu 'ya'ya da ƙasar saudiya ta yi amfani da su wajen ƙaddamar da hare-hare kan ƙasar yemen mafi yawan su ta yi lugudansu ne a gonaki da suke nisan mita 600 da yankunan da mutane suke rayuwa musamman ƙauyuka da da yawansu ya kai hudu zuwa shida kuma mahukuntan saudiya sun yi furuci da cewa sun yi amfani da bama-bamai masu yaya a yakin da suka daura kan kasar yemen nau'in cbu 105 kirar kasar birtaniya sai dai sun yi da'awar cewa sun harba bama-baman ne akan hanyoyin motocin yaki masu sulki ba kusa da gidajen jama'a ba ƙungiyar kare haƙƙin dan adam ta human rights watch ta wallafa rahoto kan yakin da masarautar saudiya ta kaddamar kan kasar yemen da a ciki ciki ta fayyace cewar rundunar kawancen saudiya ba ta cimma bukatun da take son cimmawa ba kan kasar ta yemen illa janyo hasarar rayukan ɗaruruwan fararen hula kamar yadda rahoton ya bayyana ɗaukan matakin soji kan kasar ta yemen da cewa bayi kan doka kuma hare-hare ne da suka janyo hasarar rayukan ɗaruruwan mutane tare da jikkata wasu dubbai na daban ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta yi kakkausar suka kan majalisar ɗinkin duniya dangane da matakin da ta ɗauka na cire sunan ƙasar kasar saudiya daga cikin jerin sunayen kasashe masu take haƙoƙin ƙananan yara sakamakon hare-haren wuce gona da iri da take kaddamarwa kan ƙasar yemen da suke lashe rayukan ƙananan yara bayan gabatar da cikakken rahoto kan tabbacin yadda hare-haren sojojinta da na ƙawayenta suke lashe rayukan ƙananan yara a watan yunin shekara ta 2016 kuma ƙungiyar human rights watch ta bayyana matakin da majalisar ɗinkin duniya ƙarƙashin jagorancin babban sakataranta a wancan lokaci ban moon da cewa mataki ne na abin kunya kuma ha'inci kamar yadda ƙungiyar ta human rights watch ta zargi jami'an majalisar ɗinkin duniya a wancan lokaci da miƙa kai ga matsin lambar mahukuntan sau saudiya inda masu fashin baki ke bayyana cewa kudin man fetur ne ya juya akalar rahoton rahotanni sun bayyana cewa jiragen saman yaƙi da sojoji daga ƙasashen masar morocco jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta black blackwater da a halin yanzu ake kira da academy baya ga ƙasashen arewacin afirka irin su djibouti eritrea da somalia su ne suka haɗa rundunar ƙawancen da suka yi taron dangi kan ƙasar yemen ta hanyar yin lugudan wuta kan al'ummar ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankunan kasar da hana al'ummar kasar gudanar da zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum tun a watan maris na shekara ta 2015 ne mahukuntan saudiya suka ɗaura ɗamarar yaƙi kan kasar yemen da sunan dawo da tsohon shugaban kasar mai murabus kan karagar shugabancin yemen abdulrabu mansur hadi amma duk da hasarar ɗarurukan rayuka da jikkata wasu dubbai gami da tilasta wasu miliyoyi tserewa daga muhallinsu har zuwa yanzu haka kasar saudiya da ƙawayenta ba su kai ga cimma su ba a nashi bangaren tsohon wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar yemen jamal bin umar ya jaddada rashin amincewarsa da duwani tsoma bakin ƙasashen waje a harkokin cikin gidan ƙasar ta yemen yana mai fayyace cewar rikicin ƙasar yemen dambaruwar siyasar cikin gida ce kuma ɗaukar matakin soji kan ƙasar ce ta ƙara dagula al'amura da matsalolin ƙasar sakamakon haka zaman tattaunawa tsakanin ɓangarorin ƙasar ita ce hanya ɗaya tilo da za ta warware rikicin ƙasar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 kuma sai shiri na gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka. Barka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOH. Sunana Musa Usman Bularafa da ke nan karamar hukumar Gulani, jihar Yobe. Zan so in bayyana rayina ne game da taron da mabiya ɗarikar Tijjaniya suka gudanar a birnin Abuja. na addu'o'i kan halin da kasar mu ta tsinci a cikin ina rashin tsaro da sauran matsaloli hakika wannan taro na addu'a abu ne mai kyau wanda ya kamata a ce sauran ɗari kuma sun bi sabunta domin gudanar da shi da ma dai dukkanin al'ummomin ƙasar nan allah ubangiji ya amsa addu'o'i ya zaunar da kasar mu lafiya albarkacin ahlul baiti na gode biyoyi assalamu alaikum wa radio iran radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron kuna da kullu ilyas farizi kulabar a yanzu ci agnes jamhuriyar nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da eh, kasashenmu na afirka dangance da shugabanninmu eh, bisa kan kasashenmu musamman eh, abin da ya shahi kasa ta nijar bisa kan kasashe wanda suke na duniya gashi ana ta bayyana kasashe game da tattalin arziki na kasashe wanda afirka kadai ko da yaushe dai duka abin da ya shahi na na koma baya wanda yake na ci baya ne a cikin kasashen duniya afirka su ne baya to kenan ya kamata shugabannin mu su yi kokari wannan abubuwa su yi kishin su bai yiwa a ce a cikin kasashen duniya kullum afirka kullum su ne baya kuma wannan abubuwa yana kama daga shugabannin mu irin rukon kai na kashi da suke ma wannan kujera ta mulki mai daraja da Allah ya ba su ta fatan Allah sa wannan sako ya kai ga shugabannin mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ina radio Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Musa ma daga Yamai Jamhuriyar Nijar. Yau ra'ayina shine jinjina ga sojojin Jamhuriyar Nijar game da fafatawa da suka yi tare da 'yan boko haram kuma sun ka fatattake su kuma sannan bayan haka da kuma ɗaukin da sun ka samu na jirage na sama da sun kai musu ɗauki to gaskiya mu 'yan ƙasan mu mun ji daɗi sosai kuma wannan ya nuna cewa dai gaskiya ga dukkan alamu yanzu da gaske ake yi babu wasa kenan dai fatan da muka yi su mai da himma sannan kuma su zare damce su ga cewa wannan kashin kiyashi da ake mai 'yan ƙasa gaskiya a kokari a kakarshen shi gana musa hamma daga yamai jamhuriyar nijar da fatan dai a huta lahiya Assalamu alaikum sashen Hausa na UH Hausa barkamu da wadaka mai magana Lawali Ando daga jamhuriyar Ra'ayi eh, Ra'ayina yau zai tafi dangance da cika shekaru shida da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi wanda gaskiya talakan Najeriya bai gani a ƙasa abin da ya dan maha ko abin da ya fatan samu daga eh, janar Muhammadu Buhari ba illa akasin haka wanda sanin kowa ne an zaɓi wannan gwamnati ne ganin cewa za ta iya kawo tsaro tsaro yaƙi da cin hanci da sauran abubuwa musamman tsadar rayuwa amma ina abubuwan sai kara ta'azzara su kai bangaren tsadar rayuwa abin ya yi linkin ba linkin saboda tana bangaren tsaro shi ba a magana da haka kira na ga talakawa su tsaya su yi karatu ta natsu a duk lokacin da suka ga wannan takara kada su dubi abin da al'umma ta fi mai da hankali a kai. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. zan yi dan tsokaci game da sojojinmu na Nijar game da abubuwan da suke jan kokari na jihar Difa. To na jinjina musu na jinjina ma magoya bayan sojojinmu wanda suke Allah Ubangiji ya kara musu karfin gwiwa, Allah Ubangiji ya dora su akan azzaluman nan, Ubangiji Allah ya kare mana su sa kare wasu kuma ina fatan cewa hukumar mu ta Nijar shugaban ƙasa Muhammadu Bazum da fatan zai ji wanga kira da zan yi don allah ya kara ma sojojinmu kayan aiki a basu motoci bilande-bilande din nan wanda ko sun taka shi baya musu komi ba bindigar da take ratsawa da fatan zai zo ga kira allah ubangiji shi kare mu gaba daya a cikin ƙasa allah ubangiji ya kiyaye allah ubangiji ya ba su sa'a sojojinmu na nijar akan nan na kuna agwa mai baci daga nan zandar sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdoki biya daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar gaskiya zan ka babban farin ciki na ga mai girma babban mer ma'ana magajin gari na birnin da magaram duk da ke ba a jima ba da zaɓar shi da aka yi a zau wanda ya yi deja ya kama birnin da magaram sauyi da ba a taɓa gani ba duk wasu hanyoyi abin da ya shafi gadodi wanda suke cunkushewa da datti ba a daga su a yashe su suke janyo ma da magaran matsala ambaliya ta ruwa gaskiya ba Allah na a yanzu kowace gada gadar da ta yi shekara kusan fiye da ashirin zuwa sha biyar ba a yashe ta ba yanzu kowace ya daga su ya sa ana yashe su ubangiji Allah ida nihi kuma wannan aiki na da magaram da ya fara da ya dauki niyya ubangiji Allah kama mishi sunana Abdurrahman wanda aka sani da Abdul Kibiya daga Ungwal Kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar Nijar. kuna tare da mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger hausa na cewa ai daga na gaba ake ganin zurfin ruwa yanzu muna wani lokaci da gwamnatin shugaba ba bazum ke kokarin ceto fannin ilimi to ya kamata gwamnati ta sani cewa duk wani gyara da za a yi na fannin ilimi sai ya kasance malamin makaranta yana yin cikin yanayi mai kyau cikin natsuwa ta yadda za a ba da ilimi sa'annan a yi ta amma da don kamar gina azuzuwa eh wannan yana da mahimmanci amma ya kamata dai mutanen da suke tahiyar da fannin ilimin 'yan adam malaman makaranta su ma a sa su cikin yanayi abin alfahari yanzu a senegal mun samu labarin cewa kamar akwai wani alawasu na muhalli da ake badawa a da shika sattin ne yanzu an matsa an kai shika ɗari alhali kwana a nijar wannan alawas wasu malamai suna samun shika talatin da biyar wa'ansu kuma shika ashirin ne kacal ya kamata gwamnatin Nijar ta yi koyi da ta Senegal wannan zai taimaka wajen ceto fannin ilimi a jamhuriyar Nijar. Suna na Mamman Biniya Yakuba Awashe daga Tawa ku tashi lafiya. To da wannan ne kuma zan jalin zamun shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka su ni Hassan Barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. ga shiri na gaba wato shirin nan na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. masararo barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa na jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga dajiyon boh da ke nan birnin tehran da ni awal kunya na saba gabatar muku da shi da kuma fatan za kasance tare da mu na jin abin da shirin yake dauke da shi yau dinnan. a cikin shirin namu na yau ba mu wuce ba za mu ci gaba ne da sauraron imam umar ayuba wanda aka fi sani da dan ladi umaru babban limamin unguwar obi a birnin yawundan kasar kamaru kan yadda masu hannu da shuni a kasar ba sa sa himma wajen taimakawa addinin in malam ya shirya bismillah wannan tana ce masu malamai masu dan kula da yara ana taimaka musu ko kuma a'a har an kai ma watakila ana samun kuna makaranta. babu babu ba su zuwa jin wa'azi ba su cika zuwa jin wa'azi ba su ce da su ana yi da su ne ana su kansu haka hudubobin juma'a wani sa'i mutum ba zai tashi zuwa ba mashi an riga an kammala an riga an idar da huduban juma'a idan ya zo bi sallah raka a biyu kawai zai yawanci amma kafofi alhamdulillah kafofin wato yada zuka da kuma wato faɗakarwa na islama da yake yanzu suna yawa wani ko bai zo ba wa'azi zai bi shi har gidan shi ya hanyar telebijin nan zai je gani zai ji to amma gaskiya wani abin shi dai a ji a bar shi a nan kawai Allah zai taimake mu mu addua da muke a kullum ubangiji Allah ya sa a gane muke tara dukiya tara gidaje tara motoci tara komai amma ba za ka ga abin da ya ajiye na Allah ba guda daya ga 'ya'yan marayu suna yawo ba iyaye waɗansu abin da za su ci babu yara na yawo ba masu kai su makaranta mu ba mu da karfi mu abin da za mu iya shine wato mu taimaka wa yara mu inda za taimaka mana mu ma mu taimaka musu to amma wallahi wallahi abin wani sa'i da tausayi da tausayi sosai wallahi mu iyaye mu malaman su mu kuma masu tarbiyyantar da su kai har ba yara ba kawai har da iyayensu a gida mata da maza ma wannan abin yana cinye lokacin yara wannan abin yana kawo musu wato cikas a rayuwa yarinya karama za ka ganta da telefon wanda ya kai a kudinmu na kamaru kamar jaka dari biyu jaka dari biyu wanda mutum wato ma'aikaci shi ya yi wata uku bai samu wannan albashi ba ya yi aikin wata uku bai samu albashi ba ya ga yarinya da shi to duk abin da kake nema mummuna yana cikin wani telefon nata duk abin da ake nema mara kyau yana cikin wannan telefon nata to saboda haka ne wato ya kamata a yau e, wannan ma wato kafa ne wanda za a iya amfani ta yada faɗakarwa da kuma wa'azuzzuka kafa wato ta social media a yawaita wa'azi a yawaita wato kira ga yara da jan hankalinsu ta amfani da wannan abin domin gaskiya yana lalata 'ya'yanmu yana shigo musu da wasu al'adu waɗanda iyayensu ma ba su sani ba abubuwa da yawa munana ana samu a ciki kamar da ake samun yan kyawawan a ciki haka kuma munanan su ma ba a rasa ba wannan shine abin da ko gwamnati ma kanta ta wato tana kokari wurin ganin cewa an yi wa yara wa fashin baki an bambance musu tsakanin abu mai kyau da mara kyau a cikin wannan social media wanda ya kamata su bi domin za ka gani abin da wato bai kamata yaro ya gani ko yaro ya ji ba sai ka ga telefon hannun yaro yana gani ba yin ba wanda kuma isa ya hana shi to wannan abu ne wanda ya kamata su masu watsu irin waɗannan labarun su ma yan da dama tun da ke mu ba mu san yadda za mu yi mu kai musu wato kuka ko kuma mu isar musu da kukan mu ba waɗanda suke sama da mu waɗanda suke kusa da su muna so su dinga gaya musu cewa idan sun ga wani abin da zai gurbata wato tunani ko kuma wato abin da na yara su dinga kawarwa a dinga kawarwa yanzu kisan kisan kai yara wallahi a makarantu ya zama kamar ya zama abin wasa ba a dadewa baka ji yaro a makaranta kamar a college wato a makarantar secondary baka ji wani ya soki wani da wuka ba baka ji wani ya sari wani da adda ba baka ji wani yayi wa wani ko kuma a'a yaro ya kama yarinya yayi mata fyade ko kuma a makarantar ma yaran suna wato eh, hulɗa da junansu a cikin makarantar waɗannan da ba mu san su ba dalilin zuwan wato social media a nan ne muke samun labari muke ganin irin abubuwa haka ko saboda haka kamata yi kara uba ko uwa ko uba su ga 'ya'yansu da irin abubuwa haka suna barin su akwai lokacin da in ya kori yaro ya je ya kwanta wani yara har asuba za ka ga suna ta wasan suna ta kallon abin da bai kamata su kalla ba wannan ba malamai ba ne kawai ya kamata wato gwamnati na kokari malaman suna kokari iyaye masu kara kokari a kan 'ya'yansu a fadakar da su domin fadakarwa baya kar a gaji mana baya yawa duk yadda aka yi yaro bai kama abu ɗaya ba zai kama wato kalma guda biyu wanda zai amfani shi insha Allah. insight masu raro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na Dijon boh da ke nan binin tehran na kasar iran inda kuma muke sauraron imam umar ayuba babban sakataren kungiyar nan ta addini ta kadar a kasan kamaru inda zai kammala da kiran da zai yi ga kungiyoyin addinin musuluncin kasar kamaru wajen dunkulewa ga kira ga tarbiyya baki daya sha Allah sha Allah wannan wallahi magana ne magana ce mai muhimmanci kaga da a nan yawunde garin yawunde ya kai wato an rarrabu akwai waɗanda suka ce su ahli sunna ne akwai waɗanda su yan tijaniya ne akwai waɗanda su yan shi'a ne akwai waɗanda su ma waɗansu kira waɗansu sunaye dai daban-daban haka nan to a lokacin dan wannan idan yayi wannan sallama shi ka ga ya ɗauke shi kamar ba dan uwan shi musulmi ba wannan yi wannan sallama amsa ko kuma ya amsa masa da wani renin wayo ko kuma wani abu haka to ana tafiya ana tafiya ana ci gaba da fadakarwa wallahi wannan abin yanzu ya ragu ya ragu sosai wannan bai sallah masallacin wannan wannan bai sallah masallacin wannan to da irin fadakarwa da muke da kuma irin mu'amala mu malamai da muke tsakaninmu muna nuna wa wato bayanmu da kuma mabiyanmu cewa babu wani bambanci a addini bambanci ɗaya ne addini idan mutum ya kawo wani abin da yake sabo wanda yake ba san shi a cikin addini ba samsam wannan ba za mu bi shi amma idan sanannen abu ne a addini mu kan muna hada kai daidai gurgudu a nan garin yawundi babu magana izala babu magana wai dan dariƙa babu magana dan shi'a idan abu ya tashi wallahi ana hada kai alhamdulillahi a yi shi ba tare da rena juna ba ba tare da kiyayya ba tare da kyaman juna ba wannan da ne abin ya zo wata lokacin da mutane suke cikin wani hali na rashin sani to amma yanzu da kokari da ake yi malamai suke na faɗakarwa na nuna mutane menene sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam menene ma addinin to da yawa zaka gani wannan yaji kamar ni ba masallacin da bana sallah duk inda musulmi ina koyi da yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sallu ala man qala la ilaha illallah wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah ku yi sallah ga wanda ya ce la ilaha illallah idan ya mutu ku yi sallah a bayan mai limanci idan ya ce la ilaha illallah sauran tsakanin shi da Allah mu ba mu da wani bambancin wannan saboda haka kasan kamaru ba ma sha'ani ba ma addini musulunci ba kawai abin da ya dauki addini musulunci da kuma wanda ba musulunci ba alhamdulillah Allah ya bamu kasa wanda wato babu tashin hankali a cikin rawa kan addini babu fada babu kiyayya kan addini kowa yana da wato yancin aikata abin da yake aƙidansa idan kai dan ga ne wallahi ka yi dariƙanka idan kai dan izala ne ka yi izalanka idan kai dan shi'a ne ka yi shi'anka ba mai damunka gwamnati ba ta matsa wa kowa haka mu ma ba mu ba ma kawo wani bambanci tsakanin wane ya fi wane da imani wane ya fi wane Allah shi ne sani inna karamakum inda Allahi atqakum ubangiji shi ne sani mu duka musulmi yan uwa muke dukkanin musulmi nan kamaru yan uwa muke ba mu da bambanci insha Allah to masu sauraro ga shi dai malam ya saka linzamin bayani to amma ga lokacin ba zai bari ba a nan ne kuma muke kammala hiranmu da imamu umar ayuba babban limamin unguwar obi da ke birnin yawundan kasar kamaru kuma na'ibin babban masallacin yawundan na juma'a kenan da lokacin da ya bamu a madadin radio boh da ke nan birnin tehran ni awar kunya da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma sai shirinmu na karshe wanda da shi za mu karkare dukkan abin da muke dauke da su wato shirin nan na afirka a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na nahiyar mu ta afirka to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshe shugabannin kasashen membobi na ƙungiyar nan ta ecos ta kasashen yammacin afirka suka gudanar da taro na musamman a ƙasar ghana don tattauna halin da ake ciki a ƙasar mali biyo bayan jin mulkin soji karo na biyu da sojojin kasar suka yi karkashin jagorancin kanar asim guita to yaya taron ya kasance wasu matakai aka ɗauka kuma yaya makomar kasar mali din za ta kasance bayan wannan lamari to wannan dai shine abin da da Allah za mu tattauna daidan Allah za mu yi dubi kansu a cikin shirin namu na yanzu don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barka mu da sake saduwa. Kamar yadda muka bayyana a Lahadi ne dai shugabannin kungiyar kasashen yammacin Afirka ECOWAS suka gudanar da wani taro a kasar Ghana don tattauna mutum da ya shafi kasar Mali inda suka dakatar da kasar ta Mali daga cikin su bayan jin mulkin soji da sojoji suka sake yi a karo na biyu cikin watanni tara a makon da ya wuce. Jagoran jin mulkin dai kanar Asimi Goita ya bayyana kanshi a matsayin shugaban riko sannan kuma ya halarci wannan taro na ECOWAS shi ma kansa da aka gudanar birnin Accra na kasar Ghana din da wannan matsayi wannan sifa ministan harkokin wajen kasar ghana din charlie ayorko bochwe ita ce ta shaida wa manema labarai wannan mataki da kungiyar ta ecowas dauka kuma kungiyar ta bukaci su masu mulki na soja din a kasar ta mali da su gaggauta zabar sabon firaminista na fararen hula kamar da kuma suka bukaci shugabannin mulkin sojin da su tabbatar sun mutunta yarjejeniyar da aka cimma ta gwamnatin rikon kwarya ta jagoranci kasar na watanni goma sha takwas da kuma shirya zaɓe a watan fabrairu shekara mai zuwa mahalarta taron da na kungiyar ta ecowas suna ganin rashin zaman lafiya a kasar ta mali babbar barazana ce ga sauran kasashen yankin musamman ma waɗanda suke fama da matsalar masu ta da kayar baya idan dai ana iya tunawa a ranar litinin din makon da ya wuce ne dai kanar asimi gwaitan ya sake jagorantar juyin mulki a karo na biyu tare da kama shugaban rikon kwarya na mali din bandau da kuma firaministan sa muktar owene yana mai cewa wanda ya ɗauki wannan mataki ne saboda sauye-sauyen da aka yi a gwamnatin da nada sabbin mukamai ba tare da an tuntube shi ba a matsayinsa na mataimakin shugaban ƙasa wanda kuma yake ganin hakan a matsayin karan tsaye da su mahukuntan mali ɗin suke yi ga wannan shiri na mai da mulki ga fararen hula na wannan gwamnati ta riƙon ƙwarya to don tun bayan hamɓarar da gwamnatin shugaba keta da su masu jin mulkin suke a farko mali din ta shiga halin rashin tabbas a wurare daban-daban kuma ka ci gaba da samun bore da kuma zanga-zango na rashin gamsuwa da yadda ake tafiyar da kasar da kuma kira zuwa ga amai da mulkin kasar zuwa ga tafarki na dimokuraɗiyya to don tattauna wannan lamari da ma wasu batutuwa da suka taso a halin yanzu dai muna tare da malam mamman sani adamu wato mai sharhi kan siyasa da kuma tattalin arziki a nahiyar afirka da ke zaune a birnin yamai wato malamin sani barka mu da warhaka To a jiya ne dai kungiyar ECOWAS ta dakatar da kasar Mali daga cikin kungiyar saboda juyin mulkin soji da aka yi. Eh, yaya kake ganin wannan mataki da ita kungiyar ta dauka da kuma makomar kasar Mali din irin wannan yanayi musamman ma dai ta bangaren tsaro? Eh, to ita wannan dakatar dai wato an yi ta ne a fuskar diplomasiya amma ba kamar irin wancan matakai da aka dauka eh, lokacin da aka yi juyin mulki na farko. Saboda lokacin da aka yi juyin mulki na farko an ɗauki tsauraran matakai a kan mali amma sai ga shi yau an wayi gari an sassauta wannan matakai inda wato ecowas din ta yarda da goita kanal goita ya yi jagorancin wato eh, rufin kwarya eh, wato gwamnatin ya yi jagorancin wucin gadi ah, abu na biyu kuma wato za a yi iya kokari don a ba da kwarin gwiwa ga wa'annan sabon gwamnati ya cimma eh, burin shirya zaɓuɓɓuka masu zuwa. Eh, a takaice dai wato duk da yake an dakatar da mali daga wannan wannan abubuwan da suke iya ɗauka ne a hukunce. Amma idan aka yi nazari dalla-dalla sai a dalalle wato ita ta sassauta matsayin wato matsayinta. wannan kuma yana da la'akari ne yana da alaka ne da zanga-zanga da aka yi ta yi a cikin kasar da mako inda mutane suka nuna ba su son wato hudda da kasar faransa eh, kuma suna so wato a karkata akala wato eh, mali ta koma hudda da kasar eh, rasha abu na biyu kuma shine wato ecowas ta yi la'akari da yanda aka samu canji a kasar eh, chadi a to malama masani kamar yadda ka kawo batu na irin yanayin yadda su wato wadannan kungiyoyi na kuma na abubuwa kasashen afirka suka kalli yanayin kasar chadi da kuma irin yanayin su kokarin magance rikicin kasar mali a kasar chadi a wancan lokaci din a to wasu kuma suna ganin kamar kasashen afirkan suna nuna wariya saboda irin matsayar da suka dauka kan kasar mali din a halin yanzu ya sha bamban da irin wanda suka dauka kan kasar chadin duk da cewa abinda sojoji suka yi a chadi din bayan mutuwar shugaban kasar Idris Deby shi ma dai juyin mulki ne a ganinka ka ko me yasa ECOWAS ko me yasa kasashen Afirka suke irin wannan daukan wato suke irin wannan abin da ake gani kamar goyon bayan bangare guda eh, eh haka ne wato a dai maimakon wato majalisa ta gudanar da eh, rukun gadi sai aka yi juyin mulki wanda eh, shugaban faransa ya amince da shi kuma ya tilasta ma wato kasashen afirka suka yi amince da su to wannan ina gani ya karya darajar wato hukumar ta dinkin afirka kanta eu da kuma sauran kungiyoyi to ganin wannan ne yasa aka samu wato sabani sosai inda Eh, sauran kasashe musamman ma wanda suke eh, amfani da harshen ingilishi da eh, su karbi bukatar ta macron na aladartar da magabatan mali ba shi yasa duk da yake wato yan ɗauki kasashe kamar su cote d'ivoire wato watara shi ne sahun gaba na a doki tsauraran matakai a kan mali da wato shugaban kasar niger wato duka da yawan da suke 'yan amsar shata na shugaba macron sun iya kokari su ga an samu irin wannan eh, matsayi a cima wannan matsayi to amma sai ba shi an ce ba za a yi haka ba amma za a taimaka a ga wato mali ta fita daga cikin wannan a eh, cikin ruwan sanyi to ina ganin kamar wannan nasara ce ga duka waɗanda suke so Eh, wato ecowas ta zama kungiya mai sauraron bukatun al'umma amma ba bukatun wasu shugabanni ba ko kuma bukatun na waje ina ganin kuma abin ya zama eh, wato eh, rashin nasara ne ga shugaba macron da ya yi ta matsalan ba yana karshe ne ga eh, shugabanni kasashe musamman ma masu amfani da harshen faransanci kar su yarda da abin da ya faru amma da ya ba haka ya samu ba eh, ina ganin kamar eh, wannan ci gaban da aka samu kenan to malaman masani wasu da dama suna ganin irin tsoma baki da sojoji suke yi musamman a kasar mali din na daga cikin abubuwan da ke barazana ga tsaron kasar ganin cewa dai mutane suna ganin ya kamata ma ce sojoji din suna fagen daga ne wurin fada da kungiyoyi na 'yan ta'adda da suka addabi kasar amma kuma sai gashi nan suna ta fafatuka to suna ta neman mulki da dai sauransu a ya kake ganin wannan lamari to hakika matsalolin kasar mali suna da rikitarwa sosai wato ganin yadda bukatun al'umma suke wato sun saba ma bukatun magabata da kuma bukatun waje abin da al'umma mali take so eh, shine a sake tattaunawa kan wannan yarjejeniya saboda yarjejeniyar har yanzu ba za ta iya ba za a iya zartar da ita ba saboda tana da kurakurai abu na biyu shine sun ce ba su son faransa ta shiga cikin wannan tsari duk kuma magabatan eh, mali wanda suka ci wanda suka kau eh, da kuma magabatan kasashen ecowas Eh, ba ra'ayinsu ba ne. To, eh, wato shi yasa ake samun eh, matsala musamman ma inda soja suke yunkuri suna yin juyin mulki saboda duk lokacin da soja suka hagu suka ɗauki mulki sai ya biyo ne wani bori ko kuma kauracewa ko kuma wani zanga-zanga da al'umma take yi wanda an ke a saurare ta. Haka ne yake faruwa. Wannan kuma ba za a samu kawo ƙarshen shi ba idan ba a shimfida tsari na demokuraɗiyya mai inganci ba inda a bukatu al'umma za su zama su ne kan gaba amma matsawar dai za a ce za a tilasta mutane su bi umarnin wasu daga waje to irin wannan ba za ta fasa samuwa ba eh, shi ne abin koma baya a cikin wannan eh, tsari wato idan ana son afirka ta girka tsari na demokuraɗiyya to a yi adalci idan babu adalci kuma babu sauraron al'umma to irin wannan ba za a karewa ba dole na fuskanci tarnaki sosai Malam Mamman Sani Adamu mai sharhi kan siyasa da kuma tattalin arziki a nahiyar mu ta Afirka daga birnin yamai kenan a tattaunawar mu da shi to masu da Allah da ya kyauta da aka maka kashin abin da zamu gabatar muku godiya ta musamman ga shi malam mamman Sani Adamu da ya bamu lokaci amsa mana tambayoyin mu masu da sai wani cikon wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh ƙarshen shirin namu baki daya amma da mana da ɗan sauran lokaci kafin yi kwana da ku sai Hassan Barka ya sake dawowa domin ya taso mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara. Jagoran adawa a Isra'ila Yair Lapid ya bayyana samun nasarar kulla kawancen jam'iyyun siyasar da kan iya bashi damar kafa sabuwar gwamnatin da za ta maye gurbin da Firaminista Benjamin Netanyahu daga karagar mulki. da zarar majalisar dokoki ta tabbatar da adadin yawan 'yan majalisun da suka goyi bayan wannan sabon kawancen matakin zai kawo ƙarshen mulkin shekaru sha biyu na firaminista netanyahu wanda ke fuskantar zargin albun da hana da cin hanci da kuma karɓar rashawa a ƙarƙashin wannan sabon kawancen naftali bennett mai shekaru 49 zai zama firaminista na farko a yarjejeniyar da za a dinga musayar mukamin yayin da lafiya da zai karbi kujerar bayan shekaru biyu ana sa ran nan da mako guda majalisar dokokin isra'ilar ta kada ƙuri'ar amincewa da sabon ƙawancen abin da zai bata hadamar karɓar mulki netanyahu dai ya bayyana ƙawancen a matsayin mai haɗari ga zaman lafiyar isra'ilar to don mu ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai idan allah kai mu can an jima da rana za a ji mu ɗauke da wani shirin kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu daga farko har zuwa ƙarshe musamman shi barka wanda ya fassara kuma karanto labaran duniya dida na jagoranciyar gamar gabatar da shirin ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.